haka muka saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shi ne yammacin sha bakwai watan bukada shekara ta dubu da ɗari da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha bakwai ga watan yuni na shekarar milkiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jirage darasi da muke musu da arabiya da muke yin su a wannan aji namu na fasu Sheikh Al-Albani da usul da makarantar Darul Hadith Salafiya da Tijariya a Nigeria makarantar Malam Al-Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa tafi na farko da muke amfani da shi shine a turfa cin nahawu wallafar gagarumin malamin nan wato al-hafi ibn abdul hadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta inda hudu aihatar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi har sun ci bata mun ji su cikin mukajima da littafin game da mai littafin za mu tashi su ɗaya inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim rabbi yaqfir wa la tu'akkir qala ash-shaykh al-imam al-mubtadi al-alim al-allama al-hajjat al-qari al-hafiz al-fahmi al-fahmi ajaibi shams al أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى wanda ya kwafi wannan littafi ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai yake fara kwafe wannan littafi ya Allah ka tsaka mana Allah karka tsanta ta mana ce kala shehu malam ya ce imamu malamin nan limami al-mubrizu al-mubrizu ko al-mubraz ake cewa kan aka ce al-mubraz al-mabdal aka fata ba da sama ma'ana da kuma al-mabdal shine makanul barazi makewayi ke amma kuma aka ce al-mubriz daga abraza yubrizu huwa mubrizun wanda ya kuce ke ba su da zai ko dacewa da ma'anar haka al-mubarraz al-mubarraz kuma suna wani gari ne karmarka sunan shi na al-mubarraz kuma ka ce a ah, al-mubarrid zai zama wato ismul fa'il na al ala shahadatu tabli wanda ya samu shahada da ake cikin a tsarin ilimi na kasashen ah, Afirka ta arewa irin su ah, Maghrib wanda suke cima shine kamar mu nan ake cewa ko wani digiri wanda yake sama da na farko ƙasa da jikora a shi ne kamar masarci da za ka sa cewa wane yana da shahadatu tabbi za ka abin da ya dace a bara shi ne a ce al-mubri wanda ya fice al'allama al'alim al'allama tun hujja wani malami ƙwararre wanda ya fi hujja ilimi al-bari al-hafizu masanin hadisi zulfahamis ɗaƙiri na abucin fahimta da suke mai nauyi da kawa'idin ada'idi wanda yake da kuma fa'idoji masu ban mamaki ne kuma su da fa'idoji masu ban mamaki musamman kan kiran al-muharrar na hadisi da kiran littafin shi na ainihin wato tarihin da kimiyya al-quduriyya littafin shi irin al muhaddithina littafin shi hatta wannan din eh zaka ga akwai ah, babban mamaki na fa'idoji shamsul dini kamar sa kenan abu abdullah alkunya ta kenan muhammad dan abdulhadi dan abdulhadi al-maqdis alhamdu ibn jibriya kuma ɗan garin baitul maqdis Allah ubangiji ya barka mishi yace babu akanin kalami babin da ke magana akan rabe-raben kalma al-kalimatu salatun ismun wa fi'lun wa harfun wannan bai da aka cin shine wato hanya ta gargajiya sananniya duk inda ake bukatu na hawan na larabci to akan fara da mutum akan kalma da ta kuma akan raba kalma zuwa gida uku da kanci kuma shi ake at a as a wato raba kalma zuwa gida uku tare da cewa alaman na hau na nan da baya na wannan zamanin to sun yi suka akan wannan rabawa suna ganin cewa akwai ijma'i akwai shigi da wasu abubuwa cikin wasu su kuma wanda ba su yarda da wannan rabawa ta zamani ba su kuma suna suka malaman na hau zamani cewa to su kuma sun sun zargi malaman na hau na da cewa sun aro su da salifiyya raba abubuwa zuwa gida uku akwai shi da yawa a cikin ilmomi daban-daban a cikin physics akwai shi a cikin chemistry akwai shi a cikin lissafi akwai shi a cikin ilimi na logic mantic da falsafa duka akwai su kuma sai su ko kuma zargin ku aro ne daga nahawun harsunan yammacin duniya kuma nahawun suka dole ya dace da nahawun mawamu arabiya a nahawun harsuna na yammacin duniya musamman a tarakiya a lokacin ingiliziya za ka ana raba aka gida takwas su ne wannan a daidai da taqsimul kalima ka na ganin wancan babban shi sai in an kawo mataki ai tattaunawa akan shi a Allah sai akan abin da yake sananne an al-kalimatu thalathun wa fi'lun wa harf kalmomi ana raba su zuwa gida uku akwai suna akwai fi'ili akwai harafi al-ismu ma dakhalahu al-alif wal suna shine abin da alif kalam yake iya riska ana iya samun shi alif kalam a farkon shi tanwini ana iya samun shi kuma tanwini wato wannan faɗuwar wasali da nunin mai tsori ana iya samun shi a ƙarshen sa wa harfin jarri sannan kuma harfin jira na iya biyu ko shi gaba kuma ya mishi jarra na hau kamar ga zaidun umarartu ar rajul zaidun wa marartu ar rajul aka ar rajul alayhi salam zaidun tanwi umarartu bi rajul shi kuma shine aka sa mushi wato harafin jarra tare da alif da lam a haɗe. wannan ya ambaci alamu ne wanda suke sune ne mafiya shahara waɗanda ake amfani da su wajen gane ainihin wato alamomi suke tantance suna daga waninsa idan muka ɗauki al'alif wallah al'alif wallah ya ta cewa ita ce abrazu alamatin da lissi kuma duk bugu da za a yi za a raya to ta kasu da lissi kuma alif wallah iri daban-daban ce fuskar ma'ana ana raba ta har zuwa wani lokaci har zuwa gida takwas mafi shahara daga ciki suke wannan da ake ce ma al ko kuma lamu ta'rif da mutlaka hamzar kawai lil wasli ne kuma da wasu malamu al at-ta'rifiyya wanda take shi cikin sunan jinsi da mai da shi suna ma'arufi ma'arifa daga nakira ta shi shi. inda ce rajulun aga wannan suna ne na jinsi ar-rajul sai da wani suna ne ke afice ga wani ne wannan sufa akwai hadiyya. ne al'ahadiyya wanda suke nuni zuwa ga wani abu da ya riga aka sani ahadin jinsi eh, ahadin zini ahadin huduri da sauransu ah, in ka ce ishiraitu sa'atan kuma da ita sa'a ai allati fi ahadi wacce da nace na to shine al'ahad kenan yana rabuwa gida-gida da yawa baya ahad akwai wata ke jinsiya al-jinsiya wata ke nuni zuwa ga jinsin abu kulika al-insanu min ajilin ai kulika jinsul insa wannan halitta da ake cewa dan adam wani jinsi haka akwai kuma da ake ce mata istigrakiya istigrakul jins wanda jinsiya istigrakul jinsi ne kamar innal insana ba wanda yake inda insana da fi khusr ka da kujin haka walaysa dhakru kal unsa azzakar istigraqul jism haka al unsa istigraqul jism akwai wanda ake cewa za'ida za'ida tana zama iri biyu za'idatu lazima wa za'idatu ghairu lazima kuma ka ce lazima wanda sunan zai rabuwa da ita ba ta da tasiri wajen tana mishi ma'ana ba ta ragewa su ne irin wanda suke jikin al'asma'ul mausula allazani allatani makamashin su ita ce ma za'idatun lazima kuma za'idatun ghairu lazimatin ana ƙara ta amma ba har kullum ba Suke da ake ƙarawa da suna wanda dama ya yi ikitabin ma'arifa ta kuma a kara alharis alhammam al-nu'man al-amir da ire-irensu sunayen ma'arifa al-abbas sabit ka ce ka ce abbas sabitu yana nan a matsayin suna wanda yake a alani kuma zaɓi da ke ji ba kuma ba kullum ake amfani da ta ta ta sai ta wasu nan ma'ana akwai kuma wata ke a ghairu dalatin al-tarif al-sama da tarif mun ba ta nuna abin ma'arifa yake bayarwa tana nuna na kira akwai alfa ke nuna kira ba ta nuna tarihi akwai idan dan makaranta ya ce maka asu maku al alhari suna so in zama likita gobe wato a nan gaba ke ko kuma da ta muke ta fil amfil qarib kwanakin baya kaga na kira ne amma sai alif lam amma hanyar sunan shirka idan su kuma gairu dalatin ala tarif kusan zo tare da zuruf ne tare da zuruf a irin waɗannan na lokaci ba ta ƙara musu kuma ma shi ƙara musu na ƙara take kuma gani suna ce masa gairu dalatin ala tarif sannan akwai take zuwa badalun anil ibafa alce tana zuwa badalun anil ibafa ita ce kamar da za ka ce ibnu la'ammi ibn al-ukhti ma'ana ibn anni ibn ukhti kuma da wannan ma'ana ta ya ya'ul idafa din alif salam abin ibn ibn al-anni ai ibn anni ibn ukhti ina ce mata ibn al-anni yanzu muka fara kenan yawan da ya tana wake sauran kaiwa takwas kan ku ina kaiwa ahadiyya jinsiya ida dalatun alal sai yayi haka za mu ce gurin ah, burin yana mu ga karatun nan da wuri inda ba wani sabon karatu ba ne ko ba wanda yake ji daga nisa sai ya haƙuri in ya riba ba ka yi su Ba waɗannan a ah, da game da tambiri kuma da aljalam kenan ku kun je kan at-tanwin da aka san shine abin da bawo shi ke ce mafa'iwar wasan ko wato ah, ninkin wasan ma ko fata ko katara wanda ake sanya ma sunaye baya hawa kan fi'ilai shi ma tanwin sai hawa kan fi'ilai sai tun a waka ne wanda ake ce mashi tanwin tarannum ko tanwin shar kuma kamar da su ake magana a nan ba tanwin shi ma ya kasu zuwa gida hudu wasu malamai kuma suna kai shi zuwa gida biyu akwai tanwin tamkin shi ake magana nan shine al a babu wanda fi shiga bikin sunaye mu'arabu wanda sun yi kaka gida da ta zauna a gidan ma'arifa a gidan sunayen su ma'arifa uh, mu'araba su ake ce musu a uh, uh, turwi a tamki shi za ka yana iya zuwa marfu'an mansuban mazmuman a aiki zaidan marar bi zaidin za zaidin kalamun kalaman kalamin abun a cikin da ku na ana cewa walidi walidan walidi da ire iren su wanda koyaya aka juya sai ya dauka ko kuma aka ce shi shine a tanwinin tankiyar wanda yake hawa cikin sunaye wanda suke mabniya dan ya bayyana cewa na kira ne suna mabni ka ta sanin tanwini kamar Aisha kamar kiba waihi da ire-iren su ma'arifa da irin waɗannan waɗanda suke wato mamnu'un min asar ba sa ɗaukan tanwini idan ya zama ya tashi daga suna alami ma'arifa ana so a nuna na kira ne shi ce a same tanwini kamar yake a karin magana ma kullu aisha tin bi aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ma kullu siba wayhin bi siba wayhi imamin nuhat wato ba kowane abin nan ke kyalli ba ne yake zinariya ko ya ce ba kowace aisha ba ce aisha uwar mu ne to wannan ta farkon na kira ne ma kullu aisha tin duka sauran aisha tawa sanan gama gari wa kowace wata irin aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata aisha ba ummu ne ce ba malama ce ba a gidan suna bakar ce ba amaryar manzon Allah bace kaga abubuwan sun da yawa rashin rashin falala ko hadisi amma da sunan dai ana tayammuli ana fatan albarka yake ce ma tanwinu al-tankir akwai tanwinul muqabala tanwinul muqabala wato wanda yake yana fuskantar wani abu fi muqabalatil harfi fi muqabalatil kalimati fi muqabalatil jumlati fi muqabalatil harfi ne da za a tsara harafi sai a saka tanwini a madadin qabin kan ƙabi haka sa'il da kan sa'i haka sa’i da kan saƙi da makamantu haka a jawarin da kan jawari shi na ke cima iwadun anil harf a sorry mukabala nake magana ko iwa wannan iwadu ne ko iwadun anil harf duk kashi ga mukabala iwadun anil kalima kaman kullun da alima salata ai kullu wahidin ko kullu shakhsin ko kullu insanin ko kullu makhluqin wannan dai abin da ke ganin ka kullu alima salatahu yau kullu makhluqin duk wani abu halitta Allah ya san tasirin shi zakin shi kaga wannan kullun wannan faɗo wakilan a matsayin abin da aka share na kullu makhluqin ko kullu abidin wanda yake bauta wa Allah kada alaihi salatu wa sallam shi shine fi iwadul anil kalima akwai iwadul anil jumla wanda ke zuwa a bayan hina irin kaman laula idza balagat al hulquma wa antum hina idin tanzur ai hina kif balagat al ruhul hulquma shi shine iwadul anil jumla to muqabala wanda na tsallake shine eh, fi muqabalati ah, النون الموجودة في جمع المذكر الثالث وأن المؤمنون وأن النون الانتقال شيء إذا ما تاني سأتي المؤمنات هو باب آل الدرام سأتي مؤمنات كما مؤمنات مؤمنات وكانتات سائبات عابدات نشاء في مقابلة النون الموجودة في آخر جمع المذكر الثالث. صديقنا وهو wani tsufin jarin da ake karawa ne shi ne shine tarannu a kai su da yawa wajen su biyar kushi a cikin a rubi magana akan illoli na waka ana ambatar su kuma shahararsu shi ne na tarannu wanda ake rika shi a ƙarshen baiti akwai baiti mashahuri da cikin kan da shi ko a menene ma baiti kusan mara Allah ya miki yake ne eh wanda ke cewa idan na idan na idan na mutu kai ku yawa wa quli in aqamtu lakin asaban farkon ma wa quli in aqamtu lakin asaban laqad asabani ce laqad asabu ya ya ya dauke mun ya kwata ba na ganin shi ba na ganin me ya abu Allah shi to wannan tarwini kenan ko a harfin darra abu ne sananne harufa wanda suke sa ma sunaye darra a bayansu a su min ya da fi da ba'un lamun da hatta wannan kuka muskilin da sauransu duk waɗannan suna cikin alamat wanda ake bayyana suna da harafi abin da fi'ili musamman da cikin alamat ita yi kuma cikin littafin nahawu awwalat za ga duka wannan bayanan ba su ba ne baki ba na san kuma shi mafi yawan kusan su kai kiya su ba wata ba ne baki ba wakilu ma kalabu kallu kinu masufa wal harfin daji wa harfin jirni da'u ta'anisi a kakina wurin tauki shi kuma fi'ili shi ne ko abin da za ya sa mashi kad haka haƙi da ake kawo a ce kad sai Allah kad qalaha qaumun kad nara taqalluba